Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke mako maraba da shirin da rashin ta yi. kusan watanni biyu kenan da gwamnatin ingila ta ba da wata sanarwar bazata inda ta ce za ta bari 'yan najeriya su yi kasuwanci a birtaniya da naira to ko menene wannan yake nufi wakilin muryar amurka da ke kano malam mahmud ibrahim kwari ya yi firar da dr lawal yahaya habib malamin harkokin kasuwanci cinikayya tsimi da tanadi a kwalejin kimiyya da fasaha na jihar kano ga Mahmud Kwari da firar. Mana a kwanakin ko 'yan makon da suka wuce gwamnatin Birtaniya ta ce za ta bullo da tsari wanda zai tabbatar da cewa za ka ɗau kuɗin Najeriya wato Naira kai amfani da shi a birnin London ko kuma ko ina ne kowane ɓangare ne na ƙasar Birtaniya ka yi tsaye ko ka sayar. ko a sai kayan ka da naira ko ka sayar a baka naira da sauransu wani abin eh, yana ta wato yi wa mutane kai komo a kwalansu cewa menene ku a nazari kuke ganin cewa ya sa hukumomin birtaniya sun bullo da wannan tsari me nazari ya nuna ne ah, assalamu alaikum na ɗaya abin da ya kamata mu fara ganewa shine cewa najeriya a afirka tana ɗaya daga ƙasa ƙasashe wanda suka fi mahimmanci a kasuwanci da ƙasa da ingila bayan rainon da ingila ta mana sannan kuma ita najeriya muhimmancinta yana daga wato abin da hauce yake cewa ita kasuwa mutane su ne kasuwa ta fi kowace ƙasa a afirka yawan mutane kuma ta fi kowa a afirka yawan mutanen da suke zuwa suke kasuwanci a ƙasar ingila duk sanda tattalin arzikin najeriya ya yi ƙasa ko mutane suka rasa kuɗi to wato kasuwa a ingila tana girgiza saboda yawan zuwa da masu kuɗinmu da masu karatunmu da sauransu suke zuwa a yanayi da ita birtaniya ta samu kanta na fita daga cikin ƙungiyar turai tana neman waɗanda za ta daɗa assasa ta daɗa ƙarfafa kamunta na kasuwanci a gare su a ɗaya daga ciki a ƙasashen afirka wanda in ka lura a najeriya wato ita ƙasa afirka ma gaba ɗaya yanzu ta zama ita ce wato a bar bege ga manyan ƙasashen duniya misali china hankalinta ya juyo a america haka wato nahiyar afirka nahiyar afirka mm. to menene dalili shine wannan nahiya ita ce nahiyar da tafi kowanne siyan kayayyaki wanda ba ta sana'antarwa su kuma waɗancan eh, ƙasashe suna da sana'antar da kaya misali america tana sana'antar da kaya china tana sana'antarwa eh, eh, birtaniya tana sana'antarwa idan suka cinikayya a tsakaninsu sai wannan ya sayi na wannan wannan zai sayi na wannan mu ko kasashen afirka ba ma sana'antar da komai sai dai mu siya saboda haka mu kyakkyawar kasuwa wanda za mu siya mu ba su abin da suke so na daga kuɗi daga daga kuma albarkatun ƙasa wanda suke bukata ita birtaniya abin da take bukata ta daɗa riƙe najeriya shine ta tabbatar da cewa 'yan najeriya tattalin arzikin ƙasarsu ba zai hana su iya je ƙasar ta wajen kasuwanci ba me za ta ta riƙe wuyansu shine ta sa kuɗinsu ya zama ɗaya ɗaya daga cikin abin da za a iya cinikayya da shi a Birtaniya wannan zai sa a maimakon ka tafi wata ƙasa za ka tafi da kuɗin nan ka yi siyayya a Birtaniya kamfanoninta da kasuwanninta suna jijjiga a sanda tattalin arzikin ƙasa na 'yan Najeriya ya ƙasa kuma yanzu zuwan Cana da sauransu wanda zai sa kuɗaɗen Cana da ba su da ƙarfi darajarsu ba ta kai na Birtaniya ba izamana cewa hankali ya tafi ka cokan zuwa china da kasuwanci sannan ga america tana da danno karfinta abinda birtaniya za ta yi tunda kudinta yana da karfi a kuma sannan tana daɗa rasa abokan cinikayya musamman na turai abinda za ta shine ta ba da karfinta wajen kasashen afirka musamman najeriya da tafi ko ina yawa tafi kuma ko ina masu zuwa siyayya to i zamana cewa da kuɗinka in ka ɗauka ka shiga cikin ƙasar burtaniya za ka siyayya wannan zai daɗa mai da mu i zamana cewa ba za mu barta ba. Mm, to wannan malam yana nufin kenan eh, darajar kuɗin naira zai iya eh, zai ƙari kenan misali idan haka ta faru. to karuwarsa ya danganta da irin abin da su 'yan birtaniya za su bukata darajar kuɗi a ƙasa yana dogara ne da yadda bukatun kuɗin ta yake da ƙasashen duniya misali me take sana'antarwa da ƙasashen duniya suke bukata za su siya idan za su siya shine za su samu abin da ake kira musayar kuɗi domin su zo su siya idan misali najeriya fetur kawai take sayarwa ba ta da wuta da take sana'antar da waɗansu kaya ba waɗansu ayyukan kayan gona da take fitarwa mannan iyakacin bukatunsa iyakacin wannan ne abinda ake kira demand to abinda ake kira bukatar ka shi yake sa darajar kuɗinka amma idan ana karɓar kuɗinka a waɗansu ƙasashe ba yana nufin dole darajar kuɗinka za ta ƙaru ba sai dai in kayayyakinka da kake sana'antarwa ana da bukatar su ba kuɗin kawai ba saboda haka idan ya zama na cewa ana kashe kudin najeriya a birtaniya ko da kudin zai daɗa daraja ba zai kai yadda a ce a najeriya ce take sana'antar da kaya kayayyakin najeriya ake bukata a birtaniya ba ka gane bambanci to idan haka ne malam eh, wacce irin gajiya najeriya za ta samu ko kuma 'yan najeriya da wannan tsari da birtaniya take so ta ɗabbaka sauƙin kuɗin musaya shine ko da cewa ba wai daraja kuɗin ne za ta ragu ba amma sauƙin kuɗin musaya ma'ana za ka ɗauki kuɗin ka ɗalibi zai ɗauki kuɗin su kuɗin najeriya a tura masa ya biya kuɗin makaranta idan misali aka shirya kuɗin najeriya miliyan uku ne yake biya kuɗin karatunsa dan an dan ya zama na cewa zai biya da naira ba zai biya da ƙasa miliyan uku ba miliyan dai uku zai biya amma ya samu sauƙin kuɗin musaya saboda haka baya bukatar kasuwa eh, bayan fage da sauransu zai ɗauki kuɗin nasa ya tafi can kaga akwai wannan sauki na kuɗin musaya Hmm. zai baya bukatar sai ya caccanja kuɗi a nan kafin ya je a birtaniya ya suka kayayyaki zai je can ya samu kuɗin najeriya ya siya kaga sauƙin kuɗin musaya wannan sauƙin kuɗin musaya zai sa kasuwanci ya tabbata ya daɗa tabbata tsakanin ƙasar birtaniya da najeriya ba tare da wai lallai sai kuɗin najeriya ya daraja ba hmm. amma cinikayya za ta ci gaba da ɗorewa saboda sauƙin kuɗin musaya hmm. wannan tsarin yana nufin misali yanzu idan ina ɗalibta a Birtaniya ko ina wata hada-hada a Birtaniya idan na je banki zan iya zara kuɗin naira kenan ne amfani da su ko kuma a'a ya tsare tunda ka ce babu magana musaya. eh to ai wannan abin da yake nufi shine za a iya samun kudaden Najeriya a can a kasuwarsa ana sayarwa za ka iya zuwa ka tafi da kudinka ko kuma daga kudinka daga nan ka tura shi Birtaniya in ka je ba wa ka dauki kudin pound na Birtaniya ba a'a ka ɗebi kudin Najeriya kai mu'amala da su ka kake kashewa da darajarsa da kake da ita da ita a nan idan a za a ce pound ɗin ingila misali 250 ne idan in ka canja shi a nan ga yadda yake a can ɗin ma kusan haka ne bambanci shine baka bukatar sai ka yi bi hanyoyi na ka canja naira ta zama pound sannan za ka kashe kawai in ka je za ka ɗauki naira ka kashe amma daidai abin da yake kimantawa abin da aka ce darajar wannan shine daidai da wannan haka za ka kashe a can wajen. baya ga wannan saukin samun yanayi na musaya din akwai wani alfanu da misali shi ɗan ƙasar najeriya misali za a iya cewa gashi zai iya cin gajiya idan aka ci gaba da wannan mu'amala ta a dinga amfani da kuɗin najeriya a ƙasar burtaniya. a to ai shi ɗan ƙasa babban cin gajiyarsa i zamana cewa kuɗinsa ya yi ƙarfi ya yi daraja kuma in aka buƙaci kuɗinsa a waɗansu ƙasashe iza mana cewa bukatar kudin nasa ba wai bukata ce ta 'yan kasarsa ba ta 'yan wancan kasar ne suke bukatar kudinsa domin su zo su yi cinikayya da shi shine kudinsa zai daɗe daraja in kudinsa ya daɗa daraja sai zama na cewa shigo da kayayyaki za su yi sauki idan kudin shigo da kayayyaki suka yi sauki wato tsada kayayyakin za ta sauka amma a wannan yanayin ba kudin ne za su yi sauki ba dan ana cinikayya da su za dai a sa masu ciniki da kasashen ingila wato da siyo kayayyaki daga nan za su samu sauƙin kuɗin musaya to in ma za a samu sauƙin rashin bin kasuwar bayan fage domin a canja kuɗi ita ce za ta tallafa cinikin ya yi sauƙi kayayyakin da aka samu daga birtaniya kuɗin su zama cewa ba zai daɗa zafafa ba saboda ba sai an buta bayan fage ake samun kuɗin cinikayya ba amma ka tuna cewa kuɗin birtaniya yana da wani ƙarfi da kusan mm, mm, ba wani kuɗi da ake cinikayya da shi yanzu a najeriya wanda suka fi na ingila kuma wannan siyansa da ake yi da za a siye shi da naira ba zai karya shi ya yi rugurugu ba kuma mafi yawa bukatun da yanzu najeriya take da shi najeriya ta fi bukata a kasashen china da sauran kasashe masu tasowa india da sauransu fiye da ingila mafi yawa kayayyakin ingila na masu kuɗi ne kuma suna da daraja da yawa a duniya wanda shi ne ya sa ta iza mana cewa ita ba ta son ta kare kudinta kuma kayanta ba masu sauki ba ne ga kasashe masu tasowa. Hmm. to mana a hukumance fa za a iya ce a wata gajiya misali da a gwamnatance za a iya cewa najeriya za ta amfana eh, da wannan tsari idan ya ci gaba da wanzuwa? eto eh a diplomasiya wannan wani abu ne ci gaba ƙasa i na cewa wata ƙasa ta mutunta kuɗin wannan ƙasar kuma ta ɗauke shi da wani abu wannan yana nuna ƙasar cewa ita fa ƙasar nan wato ƙawa ce ta kasuwanci ta dindindin wadda kuma ake ganin cewa za kasuwanci da ita zai tabbata wannan yana nuna najeriya ƙawa ce ta dindindin ga birtaniya kuma kasuwancinsu zai ci gaba da haɓaka kuma shugabanninsu za su ci gaba da damawa tare wannan yana nuna tafiya tare ne a kasuwanci amma ba yana nuna cewa su ingila za su karya kuɗinsu ne domin 'yan najeriya su samu ta garabasa ba madalla jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah kai mu mu ci gaba yanzu a madadin dr lawal yahaya habib da wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da Solomon Abu tare da Chobahiro Diodone da suka shirya mana sauti. Ne Salu Garba ke muku fatan alheri ku kasance lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba.